ya kira matarsa hajiya asiya a waya ya gaya mata haihuwar ma'isha muka ce a lokacin lamir din na kishin gida a falonta yana ta faman latsa latsin remote yana canza tasha ya tashi zaune yana cewa mom waye ta haihu ta dan ja numfashi ta sauki ta ce yarinyar nan ce ma'isha ta haihu an yi mata aiki tana shika ta sami ɗaya muka ce wani wawan tsalle lamir ya yi ya miƙe ya rungume mominsa yana juyi da ita a falon don muna ta samu da ƙyar ta kwace kanta tana cewa me ya haka boy za ka kada ne a ƙasa ne saboda yarinyar da ba ta son ka ta haifa maka ya kuma ma ba ta hallatacciya hanya ba nan da nan annurin fuskar lamir zai gushe gaba ɗaya tamkar bai taɓa fara'a a rayuwarsa ba ya ja da baya yana yi wa momin tasa kallo cike da zargi da tuhuma ce dama momi baki yadda da kaddarar da ta same mu ba ashe akwai ranar da zaki kyamaci gudan jini na a dalilin kaddara in kuwa har haka ne to ni ma ina shakku akan irin son da kike ikirarin kina yi mu duk yadda maisha ta kai ga rashin kaunata ni kuma yanzu na maji na ƙara son ta a dalilin haihuwar yarinyar nan ko ki so su ko kada ki so su ni ina matuƙar son su kuma zan gaya wa dadi ba kya son gudan jini na don ma ya sani to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci lamir ya juya cikin fushi zai bar falon sai ta yi sauri ta riko shi tana cewa da wonan boy yi hakuri. wallahi ina son ɗiyan nan har cikin raina tun kafin in ganta haushi ne yake zuciya zuciyata yadda yarinyar nan ta nuna ba ta son ka wani take so abin da ciwo a ce ba a son naka shirya maza mu je asibitin mu gansu to kalamanta sun ɗan sanyar masa da zuciya don bai ƙara yadda da furicin na momin sana son ɗiyar har zuci ba sai da direba ya aje su a plaza suka shiga ɓangaren kayan bebi na maza kiya ya ga yadda ta dinga gargaza kuɗi tana sayawa jika ta suturu zuwa kayan wasa har da gado da abin koyon zama binta kawai yake yi yana murmushi har ta kammala suka biya mu makudan kuɗi suka fito sun shiga gurin sayan kayan da ya danganci mai jegon daga na ci da na sha babu abun da ba su saya ba daga nan suka wuce asibitin har lokacin da suka je asibitin maisha bata farfado ba amma sun shiga sun ganta lamir tun da aka ba shi yarinyar nan ya kankame ta ji yake tamkar ya gudu da abarsa saboda tsananin so da ƙauna ji ya yi a duniya banda uwarta babu abin so kamata ya so a ce su zauna har ma'ishan ta farfado don yana so ya ga a wani yanayi za ta dinga kallon yarinyar nan hajiya asiya ta dubi lamir da ke makale da jinjirar yana ta sumbata ta ko kunyar idon jama'a baya yi ta ce ka gama ne mu wuce ko kunyar mu baka ji ko ya buɗe idanu ya ce mumi ko za ku tafi ne zan jira ma'ishan ta farka idan na ganta nan da awa ɗaya direba sai ya dawo ya ɗauke ni ko idan na gama zan kira shi da gyada kai ka bari mana gobe sai ka dawo yanzu wa san lokacin farfadowarta za ka zauna ka takura mutane tashin mu je ta dubi hajiya mai ro hajiya mu za mu wuce allah ya bata lafiya zuwa gobe insha allahu za mu dawo lokacin ta farfado ga kaya can a mota direba zai je can gida ya aje a yi haƙuri don allah mama ta ce har da ɗawainiya to an gode allah ya saka da alheri da ƙyar ya miƙa wa hajiya mai rajinjirar hajiya asiya ta aji bandar ɗin 'yan dubu-dubu a gefen maisha suka yi sallama suka tafi hajiya mai rowo ta bi bayansu tana godiyar kuɗin da suka aji da alhaji mahmud ya dawo sai hajiya mai rowo ta miƙa masa bandar ɗin kuɗin nan ya dube ta yana neman ƙarin bayani da idanunsa ta ce gidan sanata ne suka zo uwar yaron nan lamir ta bada ta ce da kaya a mota direba zai wuce can gida zai aje ya ce eh ina gidan aka shiga da kayan suna can a ɗakin ki." ni fa ba dole sai sun yi ɗawainiya haka ba kulawar da sanata ke nunawa akan wannan al'amarin ma kaɗai ya isa abin dubawa ni ina ganin dole ne maisha ta yi haƙuri ta tursasa wa zuciyarta soyayyar yaron nan tunda haka ta faru a ɗaura aurensu a huta shi ya ce har yanzu bai haƙura ba yin auren nasu ni ina ga shi ne mafita a jami'ar ta ce ni ma nan ina taraya hakan a raina sai dai kada mace za mu tursasa ta idan aka tuntube ta tana so sai a yi in kuma ba ta so a kyale ta allah ya ba ta wanda take so yake son ta mafiyin su su dukansu alhaji mahmud ya mika mata kudin na ya ce amsa ki aje su a hannunki ni me zan yi da kudin nan jamarere ce abban su ka rike mana ka kara a ɗawainiya asibiti ni dan idan na rike me zan yi da su ya ce ɗawainiya asibiti aikin san ba ke yi ba 'yan uwanta sun hana ni yin komai sai dai in su zaki ba ko in za a sayi wani magani ko wani abun ki saya a ciki tunda wani lokaci ba kowa ke ce a kusa da ita dole ta bar kuɗin a gurinta saboda tsaron lalura to duk 'yan gidan su ma'isha sun zo duba ta minaufa ma sun zo da ahmad tun da ma'isha ta farfado take aikin tsiyayar hawaye don ko da aka kawo mata jaririyar ana so a gwada bata nono samkiyawa ta yi ta buɗe nono mamaran ta ya ɓaci ta ce wai ma'isha me kike nufi da hakan da kika yi eh ina ruwan yarinyar nan me ta sani na rayuwarta da zaki tsangwame ta yanzu kenan fushi kike da Allah da ya kaddara hakan a kanki ko sai ma'isha ta fashe da wani kuka mai ban tausayi ta ce mama wallahi ni a fushi da Allah akan wannan kaddarar ba na jin daɗi ne mama aiki fa aka yi min ki tausaya min mama ni kaɗai na san azaba da nake ji a jikina ita ma mama hawayen ta shiga sharewa saboda tausayin ma'isha ta matsa tana goge mata hawayen tare da ɗora mata jinjirar bisa cinyata tana cewa na sani ma'isha kina cikin jinya amma ki yi haƙuri ki rungume yarinyar nan ta ji ɗumin jikin ki yaya ne in so samu ne ki banni in gwada bata nonon ki don shi take bukata an yi ta bata ruwan zanzam da ɗuminsa amma har yanzu tsotson hannu take yi wata nas ce ta zo da ruwa ta wanke nonon sannan aka gwada ba yarinyar carab ta cafke ta kama tsotso tamkar dama ta iya sha ma'isha kam dauriya kawai ta yi don ji ta yi tamkar kan nonon zai fita don azaba kuma ji ta yi tamkar tare da zuciyarta yarinyar take tsotsowa to ba wasu jama'a aka sanarwa da wannan haihuwa ba ko jama'an makarfi babu wanda ya sanar musu a ganin iyalan alhaji mahmud abin farin ciki shi ake yayatawa ba abin jimami ba washe gari sanata yana dawowa daga abuja tare suka zo da lamir ya gaji kasa mai kama da antin sulamir da ke lebanon haka sanata ya ce shi kansa sanata bai taɓa jin kauna mai tsanani ta wani jikansa ta ratsa jikinsa irin ƙaunar wannan 'yar baiwar allah da ya rungume cikin shawul ba ko don jikokin nasa ba sa kusa da su ne suna wata uwa duniya uku ya yi mata addu'a sosai yana tofa mata kusan awa guda shi ma tamkar lamir jiye kamar kada ya ba da ita da zai tafi ya aje musu rafa kuɗi na dubu dari biyu ya ce ga wannan a duk wani bil na asibiti da duk kuma wata hidima za mu yi ta don haƙƙin yin hakan yana mu ne muna daɗaɗe ba ku haƙuri akan wannan ƙaddara da ta abu allah shi kaɗai ya san me hikimarsa ta sababo zuwan yarinyar nan duniya ta wannan ƙaddara sai mu taru mu yi haƙuri mu bar wa allah ikonsa ko me akan bawansa daidai ne tun da suka tafi mama ke zaune jigun tana kallon kudin da sanata ya aje tare da tariyar kalamansa tana jujjuya su a zuciyarta to kullum lamir sai ya zo so biyu so uku asibitin nan kuma san baya damuwa da rashin magana ko kallonsa da ma'isha ba ta yi don ko kallon shi da yar tasa ba su ishe ta ba idan ya rungume ta yana rashin kunyarsa dama mama da ya zo take barin ɗakin ita kuma ma'isha sai ta juya musu baya ta tsiri baccin karya. dr lukman ya yi tsayuwar daka don ganin ingantacciyar lafiya ta sami wadatuwa ga ma'isha da jaririyarta kwanan su biyar ya ba su sallama suka koma gida a ranar da yamma direban gidan sanata ya kawo firɗa-firɗan raguna guda biyu sai buhunan kayan abinci da su man gyaɗa manja da duk wasu tarkacen girki tamkar za a yi taron suna sai akwatuna biyar na kayan jaririya da na mamanta masu tsada alhaji mamu da aka nuna masa kayan shiru kawai yi don shi al'amarin ya sha kansa har ya rasa bakin magana a cewarsa ɗawainiya ta yi yawa zai kira sanatan a waya ya gaya masa don allah ya bar hidiman nan haka ta yi yawa ranar kwana bakwai da safe sanata da kansa ya kira alhaji mamu da ya gaya masa sunan da suka yi wa jaririyar wato sunan mahaifiyar sanatan ya sa mata wato na na khadija kannan lamir ne suka sa direba ya kawo su dukkansu 'yan matan don ganin na na khadijan don tun a asibiti da suka je sau ɗaya ba su ƙara zuwa ba sai yau da aka kwana bakwai hayaniyar wannan ganin jaririyar da santin kyanta da suke ta yi ne ya samu isha ta miƙe tsam ta fice ta bar musu ɗakin ta je ɗakin momin su a can ta yi kwanciyarta momin ce ta shigo ta ganta kwance ta dube ta ta ce ke ba baki kika baro ba kika taho nan kika kwanta eh ai sai su ce ki yi musu wulaƙanci ta yi magana ranta a baci mumini me ya haɗi na da su da sai na tsaya a gurinsu wadda suka zo gani ga ta can sun ganta kawai sun cika wa mutane kunne da surutun yarinya mai kyau kowaye bai da kyau uhu ni da za su tafi da ita gidansu ma da na gode musu mami ta ja tsaki e da yake baki da hankali ai sai ki ce su tafi da ita ni tashi ki je ki sallame su da karanka kake ganin na makota a gidanka da ai ba su zo ba zuciyar maisha a cinkushe ta tashi ta koma ɗakin maman to ganin ta ki sakan musu jiki yasa suka ɗauke yarinyar hotuna a wayar su suka yi sallama da ita suka tafi lamir ma ko ya zo ganin yarinya ba ta yadda ya ganta ta hana shi ma shigowa inda take iyaka idan ya zo sai ya tsaya a waje can a harabar gidan nan ake kai ta ya ganta duk kwakwashi na son ganin ma'ishan hakan yake haƙura ya tafi ba tare da ya ganta ba to watannin na khadija biyu a duniya amma duk lokacin da za a bata nono sai an yi artabu da ma'isha shi yasa ma aka so mu bata madarar gwangwani ranar da lamir ya zo ya tara ana bata madara a daren ya je ya siyo mata katon biyu na madarar to wata gagarumin matsala kuma idan an matsa mata sai ta bata nonon to sai ta dinga wani irin jan numfashi a dalilin ba ta son kallon fuskar yarinyar sai tana ganin ta tamkar ubanta hakan ne yake so sa zuciyarta har take jin wani irin suya da raɗaɗi a zuciyarta ta ranan tana shan nonon sume mama mata shigo ta iske maishan idanu sun kakkafi sai asibiti aka yi gaggawar kai ta don da ta farfado ma numfashin ta yake daidaita ko a asibitin da kyar aka samu aka shawo kan matsalar maisha kafin daga bisani bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita a binciken da likitoci suka yi mata sun gane jinin ta ya hau sosai ba kamar yadda ya sauka ba bayan haihuwarta kwanan ta biyu a asibitin ta dan soma samun sauki tana zaune a bakin gado mamana ba ta ayaba tana ci halim ne yake gefe ya zo duba ta ya ce mama na faji tsoro a ce kamar shekarun ma'isha ta hadu da ciwon zuciya duk a dalilin abin da yaron nan ya yi mata sannan ana so a tirsasa ta sai ta aure shi alhalin ba ta son shi me zai sa ni ba za a ce in fito a yi da ni ba tunda har yanzu muna son juna mama ta ɓare wata ayaba da ta ɗauko ta miƙa wa ma'isha sannan ta ce kan babu wanda zai tirsasa ta ko da can ba mu matsa mata ta so shi ba balle yanzu da ya bata rawarsa da tsalle mu yanzu fatan mu Allah ya bata lafiya magana aure ma mu babu mai matsa mata duk wanda ta ce mana tana so shi za mu bata to kwanan ma'isha bakwai aka sallame ta amma ko sati bata saki da lafiya ba aka sake maido ta asibiti aka kwantar lamir ne ke zaune yana rike da nana khadija da ke tsala kuka yana roƙon ma'isha ta bata nono ta galla masa harara ranta a bace ta ce na ce ba zan bata ba in har ba za ka bata madara ga ta nan ba ka bata ya dubi madarar da aka hada ya dubi yarinya cike da tausayawa ya ce kina gani ta ki shan madarar shi yasa nake roƙonki don allah ki tausaya mata ki bata yarinyar mara laifi ce ta bata san komai ba kada laifi na ya shafe ta za ki ɗauki alhakinta ne kawai ki yi haƙuri ki yafe mana ni da ita na san mu ne muka saka ki a wannan yanayin to ki gafarta mana idanun lamir sun yi ja sosai don kirzi rage bai zub da hawaye ba dauriya kawai ta amshi yarinyar tana kallonsa sai saurin juyawa ya fice a ɗakin ya san tana nufin ya fita kenan ba za ta shahar da ita a gabansa ba to ciwon ma'ishi ya tsananta har ana tunanin idan har ya ci gaba to dole sai an yi mata aiki a zuciya dr lukman ne yake musu wannan bayani ya ce muna sa ran babban likitanmu na zuciya zai dawo daga ƙasar jamus cikin satin nan in har ya zo zai duba ta ya san matsalar zuciya sosai kila ya dora ta akan wasu magunguna ba sai an yi aikin ba mama jigumtai tana sauraron bayanan dr lukman da abbasu maisha ya zo take gaya masa abin da dr lukman ya ce shi ma addu'a ya yi allah ya kawo likitan lafiya kuma ya sa ba za a yi mata aikin ba to lamir sun zo da yayarsa da ke lebanon waira musamman ya kira ta ya gaya mata haihuwar shine ya matsa mata sai ta zo ta ga mai kama da ita shine tana isuwa da ƙyar ya bata ta huta ta ci abinci ya ɗauko ta suka zo asibitin akwati guda ta kawo na kayan na na khadija kaya ne rantsatsu yan ketare da gani ka san an ba naira kashi wajen sayan su mama ta amshi akwatin tare da godiya sannan ta ɗau wata kula ta bar ɗakin nuwaira ta kurawa yarinyar idanu lalle kam kamanninsu ɗaya da yarinyar don da ita da lamir dama kama da juna suke yi shi yasa ake ganin kamanninta da khadija lamir ya duka yana leƙen fuskar yarinyar ya ce kin gani ko kamar ku ɗaya amma fa ta ɗara ki kyau da kai masa duka a kafaɗa ta ce kai dai baka da kunya lamir to na ji tafi ni kyau amma dai da ni take kama ko sai bar wannan maganar ya sako wata anti don allah ga ta nan ki roƙan min ita ta taimaka a ɗaura aurenmu nan da wata ɗaya zan tafi kos ƙasar waje sai mu yi tafiyanmu don na san zaman ƙasar nan ya gundare ta ni ma ɗin zan so mu tafi tare.